بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسة سادواء وانا شافيات أسبر شرين دتايا ga watan sha'aban shekara 1440 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da ishirin da bakwai ga watan hudu shekara na dubu biyu da goma sha tara na miladiya wannan masallaci mai albarka masallacin abubakar siddiq da muke karatun littafin sifatu somin nabi sallallahu alaihi wasallam fi ramadan wallafar salim ibn aid al-hilali da Ali Hassan Ali Abdulhamid. Wannan kuma shi ne darasinmu na bakwai a wannan littafi za mu shiga fasali na hudu kenan a targhibu fi sauni Ramadan. Kwaɗaitarwa dangane da azumin watan Ramadan. Abubuwa da dama sun zo a shari'a domin kwaɗaitar da mutane a cewa su yi azumin watan ramadan sannan su kiyaye kada su fada cikin sakaci dangane da abin da ya shafi azumin watan ramadan daga cikin ababai da suka zo a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam na kwadaitar da mu mai azumin watan ramadan akwai abubuwa na bayani akan falalarsa sannan waɗansu zantuttuka na narko dangane da wadda suke shan azumi da ganga abu na farko na falala gufranu zunub shine gafarta zunubai suna cewa ragaba shari'ul hakim fi sawmi ramadan Allah madaukakin sarki mai hikima ya kwadaitar dangane da yin azumin ramadan mubayyanan fadlahu wa uluwa manzilatihi أنا من بينا فللست دجرما متينسا فلو كان على الصائم ذنوب كزبد البحر بازي يو من أزمي يانا بي بتبو ديوان سو سنكي كم فانتي كوم غفرت له بسبب هذه العبادة الطيبة المباركة إذا ذا أغافر تاما سوى ننزل بين saboda wannan ibada kyakkyawa mai albarka ga dalili akan wannan an abi huraira radiyallahu an hadisi ya zo daga abu huraira Allah shi kara yarda a gare shi an nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kala yana cewa man sama ramadan duk wanda ya azumci watan ramadan imanan wa ihtisaban yana mai imani wato yana mai gaskata wajibcin azumin watan ramadan wa hisaban yana mai neman lada wato yana begen Allah madaukin sarki ya bashi ladan wannan azumin wato duk wanda wannan azumin yana cikin jin daɗi da yarda ba wai wanda yake kyamar azumin ba ba wanda yake jin nauyi na wato ainihin yin azumin ko wani aiki na azumi din ba a yayi ne yana mai gaskata wajibcinsa yana mai nima da bai lada a wurin Allah annabi shi duk wanda ya azumi irin wannan gufira lahu ma taqaddama min dhanbi za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa wa anhu radiyallahu anhu haka nan hadisi ya zo daga Abu Hurairah hadisin farko imam bukhari da muslim suka rawaito sannan abu hurairah ya sake rawaitowa an rasulillahi an rasuli sallallahu alaihi wa sallam daga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi qal annabi yace as-salawatul khams salloli guda biyar da muke kullum wal jumu'a ila al jumu'a sannan sallar juma'a zuwa wata sallar juma'a din wa ramadan ila ramadan ramadan zuwa wani ramadan ɗin mukaffiratun lima bainahunna idza istunibat al-kaba'ir suna kankare zunubai da aka yi a tsakanin su idan har an nisaci manya-manyan zunubai kenan ƙananan zunubai da mutum yake aiwatarwa ramadan yana kankare masa waɗannan zunubai ɗin daga wani ramadan har zuwa wani ramadan ɗin matuƙar ya nisaci manyan ayyuka وعنه رضي الله عنه هل ينزل حديث يسياد دقى أبو هريرة ألا شكار يدعى قريشي أن النبي صلى الله عليه وسلم شاء النبي صلى الله عليه وسلم صعد صعد منبرا صعد المنبر يا هو كم منبر انسى فقال سيشي آمين آمين آمين سوءكو قيل يا رسول الله سيأكا تنبيشي يا رسول الله يا كي منزن الله إنك صعدت المنبر فقلت آمين آمين آمين mun ga ka hau kan mimbari kada ta cewa amin amin har so uku mai labarin ne faƙala sai annabi ya ce inna jibra'ila alaihi salam atani mala'ika jibril ne ya zo min faƙala sai ya ce man adraka shahra ramadan falam yughfar lahu fa dakhala an-nar fa ab'adahu Allah duk wanda ya riski watan ramadan har ya fice daga watar ba a gafarta masa ba a dalilin haka ya shiga wuta to Allah ya ƙara nisantar da shi kul amin malaika jibril ya ce in ce amin fa qultu amin sai ni ce amin wannan kuma gargadi ne kenan wata ne na gafarta zunubai to bai dace ba ka bari watan ya wuce ba a gafarta maka ba ma'ana kai duk wani abin da ka sani wanda zai jawo maka gafarar Allah madaukakin sarki abu na biyu istijabatu du'a wal isq nar daga cikin falala na na da azumin sa wanda Allah madaukakin sarki yake kwaɗaitar da mu da su domin mai azumin shine ana amsa addu'a na mai azumi kuma Allah yana ‘yanta bayi daga wuta a kowane yini da dare na watan Ramadan. Kala sallallahu Alaihi wasallam, annabi sallallahu Alaihi wasallam yana cewa, inna lillahi fi kulli yawmin wa laila Allah madaukakin sarki a kowane yini da dare yana da utaqa'a minan nar wanda yake yanta su daga wuta fi shahri ramadan a watan azumin ramadan wa inna li kulli muslimin da'wa yad'u biha sannan kowane musulmi yana da wata addu'a wacce idan yayi addu'a da ita in ya roƙa fa yustajabu la sai amsa masa wannan malamai suna cewa lokacin da mutum zai bude baki duk abin da ya roka Allah madaukakin sarki zai amsa masa kamar da zamu zo mu gani nan gaba wannan hadisin Bazzar da Ahmad suka rawaito shi daga Jabir hakanan Ibn Majah ya rawaito shi a takaice sannan abu na uku mutumin da ya azumi na kwarai za a tayar da shi cikin siddiƙai da shahidai an amr ibn murra al hadisi ya zo daga amar ibni murra al-juhani radiyallahu an Allah shi yadda da shi qala yace ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallam wani mutum ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam fa ya kai manzon Allah ara'aita in shahidtu allah la ilaha illallah ka bani labari idan na bayar da shaida cewa babu abun bauta da gaskiya sai Allah wa aqamtu wa annaka rasulullah cewa kuma kai manzan Allah ne wa sallaitul khams na sallaci sallolin nan guda biyar na kullum wa addaitul zaka na kuma bayar da zakka wa sumtu ramadana wa qumtuhu nayi azumin watan ramadan nayi sallan dare a watan ramadan fa mimman ana ya rasulullahi ka bani labari zan zama tare da su wane ne qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace min as na wash-shuhada za a tayar da kai tare da siddiqai da shahidai wannan manya-manyan matsayi ne cikin addinin musulunci abu na biyar min من إفطار min ramadan ko abu na hudu kenan ko? الترهيب من إفطار شيء من رمضان عمدا نركو دبايد الأورو أكان شن وانا أبو نوة رمضان دقنقان متن يكريا أزمي كافن لوكتشي دقنقان عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه حديث يزود أبو أمامة الباهلي الله مدوكين سركي يقارى يدعى قريشي قال يسي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجما زن الله إرادة أمنشن الله ستبت أقريش ينشوا بينما أنا نائم إذ أتاني رجلان يا عند إنا كونش إنا بتشي سوى أنسو متاني بيسك زومو أتو ملائكو كنا أصورا متاني فأخذ بضبعي ليس كريكي دمتانا قدابيو suka ɗaga ni fa'ata ya bi jabalan wa'aran suka kai ni wajen wani dutse mai wahalan hawa faƙala sai suka ce da ni isa'ad ka hau wannan dutsen faƙultu inni la kuhu sai ni ce musu ba zan iya ba faƙala sai suka ce sanusahiluhu lak za mu sauwaƙe maka wato za mu taimaka maka yama sauƙi sai suka yi haka ɗin fasa'attu sai na hau hatta idza kuntu fi sawadil jabal har sai da na kai tsakiya wato saman dutse dan na gama hau fa idza idza bi aswatin shadida sai naji ji eh, murya mai tsanani ihu mai tsanani qultu sai nace ce ma hadhihi al aswat wannan ihun fa mai su qalu sai aka ce man hadha awa'u ahli an-nar wannan kururuwan ɗan wuta ne thumma intalaqa bi ko intalaqa bi sannan aka ƙara gaba da ni fa idza ana bi qaumin na bi araqibihim sai gani nan a wajen waɗansu mutane wanda an rataye su akan kafafunsu ma'ana kafafunsu yana sama an rataye su kansu yana ƙasa kenan mashaqqaqatun ashdaquhum bakunansu a tsatsage tasilu ashdaquhum dama bakunansu na kwararar da jini qala qultu annabi ce sai nayi tambaya na ce man haula suwaye waɗannan kenan qal sai wanda ke wurin yace masa alladhina yuftiruna qabla tahillati sawmihim waɗannan sune waɗanda suke yin azumi suke suke shan azumi suke karya azuminsu kafin lokacin shan ruwaye kunga azabar da za a yi wa duk wanda ke karya azumi kafin lokacin shan ruwa ruwaye kenan wadda aka sai mu guji wannan wa amma ma ruwa, wannan hadisin imam an-nasa'i ya rawaito shi a cikin al-kubra hakanan al-hakim eh, da ibnu hibban eh, daga sulaim ibn amir daga abi umama talbahili radiyallahu an wannan shine abin da ya inganta dangane da laifin wanda ya sha azumi da ganga wa amma ma yurwa annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qal amma abin da aka yi rawaitowa cewa annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce man aftara yawman min ramadana mu'tamidan muta'ammidan duk mutumin da ya karya azumi na kwana guda a ramadan da gangan la yujzi'uhu siyamu dahri wa insama azumin shekara guda ba zai wadatar masa ba ko da zai yi haka ɗan wannan abin da ake rawaitun bai inganta ba fa hadha alhadith da'if la yasih wannan hadisin mai rauni ne bai inganta ba wa sayati alkalamu alayhi mufassala magana akan sa zai zo dalla dalla nan gaba kenan wannan abin da ake gaya mana anan shine mu dage mu kula da azumin watan Ramadan mu yi shi yadda Allah madaukakin sarki yake so yadda annabinsa sallallahu alaihi sallama ya koyar kada mu isa kaci da shi kada mu isa kwasako mu tuna koyaushe falala da Allah yake bayarwa mai azumi a watan Ramadan wannan sai sa mu samu kazar-kazar na yin sa gwargwadon iyawa Allah madaukakin sarki ya kai mu watan Ramadan ya kuma ba mu dama na kyautata da inganta bauta a gare shi za mu tsaya anan inda baya sai mu amsa wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam